Kamfanin man fetur na Najeriya NNPC ya musanta raɗe-raɗin ƙara farashin man fetur daga Naira 145 kan lita ɗaya. A wani taro a Lagos, daraktan sashen gurɓataccen mai na kamfanin Mr. Mele Kyari ya ce kamfanin ba zai iya ci gaba da sayar da man kan lita Naira biyar ba, don hakan na tara wa kamfanin bashi. take dai jami'in labarun kamfanin garbadin muhammad ya ce ba a fahimci abin da kyari ke nufi ba ne kuma san ba batun sauya farashin litar man dalilai ma da za su a kara kuɗin man ba su taso ba akwai da rahotanni da aka ɗauka saboda wani taron ƙara ma juna ilimi da aka yi a lagos wani daga cikin ma'aikacin wannan wurin yana cikin waɗanda suka halarci wannan taron bayanin da shi ne yana bada bayani ne akan dalilin da yasa watakila dalilan mai suke kokawa shine sai yake bada dalili sai kuma su masu watsa labarin suka dauka kamar yana cewa za a kara kuɗin mai to ba haka bane ba wannan uzurin ko kaɗan muna da wadatacce mai aji duk wannan lokacin da na hutu misali da ake san sa da kuma lokaci ake samu yau mai muna da mai isasshe wanda zai wuce ma wannan lokacin insha Allah dan kungiyar kwadago bangaren ajero da ke da kungiyoyin ma'aikatan fetur comrade Nasir Kabir ya ce da irin raɗe-raɗin nan akan wayi gari da ƙarin farashin litar ai shi kyari ya fito ya magana wato kaga kenan kamfanin suna amfani da mutane biyu wannan ya fito ya faɗi magana wannan ya fito ya karyata to saboda haka mun rasa gane wanne ne gaskiyan a ciki amma mu abin da muka gane shine in ka ji irin wa'annan abubuwan suna faruwa ana tabbacin cewa zai faru ne ai lokacin da suka cewa su kara zuwa 145 haka suka dinga karyatawa sai gashi sun fito rana tsaka shugaban kasa ya san wahalar da mutane suke ciki a kasar ne ya fito ya sanar da cewa babu yadda za su samu kuɗaɗen shiga da kuma ayyukan da za su yi sai an kara mai zuwa 145 da gaske suke suna so su kara kuɗin nan to ina so ni gwamnati ta sani ba abin da aka wa mutane da kuɗaɗen da aka karɓa na baya na 145 kada gwamnati ta kuskura ta yi wannan yunkuri dan ina mai tabbatar maka mun tafi har Legas mun je mun yi binciken mu ta karkashin ƙasa mun gano cewa ƙulle kulle ake yi a kara man nan zuwa eh, daga 145 zuwa 200 ko kuma a ce kaɗan ne a cikin 200 bai kai ba saboda haka mun sai dai su yaudaru waɗanda ba su sani ba amma mun sani kakakin nan fishin Garba Din ya bukaci 'yan Najeriya da kasu damu da labarin da ya ce mara tushe ne. Duk waɗannan abubuwan ba su taso ba ita hukumar ƙara kuɗin nan nan ba ta magana ta ce za ta ƙara ba tun dama NNPC a ba ita ke ƙara kuɗin nan ba. NNPC ita ma kasuwanci mai take yi tana siya tana saidawa saboda haka ina tabbatar ma da mutane ya kai sani na a wannan lokaci ba wannan magana yanzu magana ƙara kuɗin mai. Ƙarin farashin litar mai da gwamnatin Buhari ta yi daga naira tamanin da bakwai zuwa naira ɗari da arba'in da biyar bai haddasa wata mummunar zanga-zanga ba don mutane na da ra'ayin gwamnatin na da manufa mai kyau. tabbas ƙarin farashin ya ƙara sanya mutane kashe makudan kuɗi ga lamuran sufuri ba shakka hankalin mutane ya tashi ainun da wannan sabon raɗe-raɗen nasira da mailika murar amurka daga abuja najeriya